Kwamitin sa ido da lura na 'yan kasance ya kumshi mambobi goma sha biyar. A cikin sha biyar din nan akwai takaitaccen kwamiti na mutum biyar. Akwai shugaba guda, mataimaki guda, magatakarda guda, mai ajiya guda da masu ba da rahoto biyu. Bayan an girka biron mun tunkari aiwata ayyukan shara a asibiti, babban masallaci da kuma makabartu. Bayan wannan mun yi wayar da kai bisa ga ɗaukar magani na kokowa da zazzabin cizon sauro. Na nan gaba za mu gudanar da wani ayarin zagaye na wayar da kai bisa ga tattaral shigar kuɗi. Me kuka ƙudiri aniyar yi don sa al'ummar ya kuwa ta samu incinta? Akwai matsaloli game da tattaral shigar kuɗaɗe. Muna nan muna nazari na yanda za mu ayyukan wayar da kai don ko akwai rashin sanin shari'o'i ga al'umma kenan ya waje ba a yi wayar da kai. Za mu girka wani kwamiti tare da haɗin gwiwa da meri kuɗi don mu taimaka mata ga samun tattarar shigar da kuɗaɗen. Kun ce akwai rashin sanin dokoki, to yaya kuke ƙoƙarin ci gaba? Mun tana da wani ayanin zagaye gari zuwa gari da za mu tara al'umma mu fayyace musu ga yanda meri ke iya zartar da ayyuka idan al'umma ta biya haraji da lanhonta. Mu nuna musu ta biyan wa'annan harajin da lanho ne meri ke da aunin zartar da ayyuka. Don ya kamata dukkan al'ummar ta gane amfanin biyan haraji da lanho don ko ba su da masaniya ga wannan amfano na biyan lanho. A ganin ku menene mahimmancin kwamiti. gwamnatin da ta girka. Da farko kwantarfar kanta tana bi sau da kafa ayyukan da gwamnati ke yi sannan ta wajenta ta tallafawa Meri don kyaukyawan jagoranci. Ta hakan kuma za ta taimakawa Meri samun mafita ga ƙananan matsaloli. Tun girkin kwamitin hakika akwai kyaukyawar mu'amala mu da Meri. Da zaran akwai wani aiki suna faɗa mana kuma muna halarta. kiliya ina in forme et on participe. Sweet Banana.